اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون yayin da ɗan uwansu a nasaba Nuhu ya ce da su, Ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar barin bauta ma waninsa don tsoronsa.